a ranar asabar da ta gabata ne dai wasu manoma su goma sha ɗaya suka gamu da su sakamakon kisa gilla da wasu da ake zaton yayan ƙungiyar boko haram ne suka yi musu hanyar su na zuwa sharar su a dai lokacin da ake ganin an soma samun zaman lafiya a birnin maiduguri da ke kewaye wanda kuma hakan ya soma jefa ayar tambaya zukatan mutane na gan cewa waɗannan mutane kame su aka yi aka kuma yanka su gunduwa gunduwa a wani ƙauye da ake kira amarawa da ke karamar hukumar kwandiga a jihar borno da kuma da ke tazarar kilomita goma sha shida daga babban birnin maiduguri shaidun gani da idanu sun shaida shaida manema labarai cewa waɗannan mahana dai sun zo ne kan babura sannan suka farma waɗannan mutane da aka ce suna hanyar su na zuwa gonakinsu suka kuma hallaka su lahira duk da cewa mazauna waɗannan wurare sun sha shaidawa jami'an tsaro game da al'amuran da ke faruwa a wannan yanki musamman ma na waɗannan mahana da aka ce ba su da nisa daga babban birnin maiduguri kama dai abin da wani mazaunin wannan ƙauye ke shaida manema labarai game da aukuwar lamarin abin da ya faru cikin kwana biyu nan sun zo da mashin ne mutane sun tafi sharan gwana ne kuma an kashe su a kambari mutum uku ne kuma an zo an kashe akali mutum takwas ne daga baya akwai wani kauyuka ga bayan dalori bori ne suna ce an kashe mutum daya uku ne sun gudu kuma daga baya abinin tamsin gomda bayan muna kuma sun zo sun dauka mutum uku ne sun kashe sun tafi da ɗaya ne eh kai magana cewa an kashe mutum uku aka kuma kashe mutum takwas mm. a wani ƙauye ne wannan mutum uku din mm, mutum uku da mutum takwas da aka kashe da me sunan ƙauyen kambari eh shi na kashe su shekaran jiya ne to bayan wannan kuma waɗannan mutanen da kai bayanin su kuma na kashe su a rijiya aka jefa mutane eh, a rijiya aka jefa mutane guda uku Allah ya taimaka dan ya fita sun zo sun kawo labari mutanen gari ne sun je sun cire mutum biyu kuma daga baya sun zo sun dauke mutum uku kuma har yanzu bayan isari an je an jefa su rijiya a abin nan marimari shi wannan yaushe ne faru shi ma ya kai wata biyu ne wancan ya kai wata uku ne wani ne ya kai wata biyu ne to kamar ba jami'an tsaro a wurin naku ne a'a ba jami'an tsaro kamar lokacin da kuka ga wani yara an ce suna zuwa da mashin ne ma ko eh suna zuwa da mashin lokacin da an zo an dauke mutum uku da sun jafa rijiyar mashin guda biyu ne amma na shekarun jarin mashin guda hudu ne uniform na shi kuma duka a baki ne da bakin kaya suke zuwa. bakin kaya da suke zuwa kamar ne kamar kayan sarki ne uniform kamar na soja ne ko na an sanda ka ko kuma kawai kaya ne a ah, bakin kaya ne kawai mm. an ce kuma duk kamar manoma wadda suke zuwa noma ne aka kashe eh, duka haka ne sun je sharan gwana ne eh duka sun je sharan gwana to wani kira za ku yi a gwamnati don ta kawo muku doki a sa jami'an tsaro a wannan wuri eh wajen da su sa jami'an tsaro su dinga yawo ne mutane su samu noma ne in ba noma kasan talaka ba zai ba mutane kawai kuma mutane da sun kashe na yanzu ne ba zai wuce kilomita biyu haka ba su da kwalta ba ma nisa da gari kenan eh ba wani nisa da akwai gari mura sunan shi kuma wajen akwai sojoji ne wurin gwaran abu na gwamna ne amura akwai gwanan gwamna ne wajen kwa jiya ma dai sai da jami'ar maiduguri ta fidda wata sanarwa inda ta yi nuni da cewa wasu yarguna bakin waken mata su uku sun kutsa cikin jami'ar su kuma halaka ɗaya daga cikin jami'an tsaron da ke aiki a jami'ar da ka bayyana sunansa a matsayin musa daniel wanda aka ce yana aikin tsaro ne a cikin jami'ar yayin da waɗannan yargunan bakin wake suka kutsa inda yake ko kuma tada bumabuman da ke cikin nasu kuma da zuma dai sai da gwamnan jihar borno honorable kashi shatima ya koka game da matsalolin da ake samu na hare-haren yan boko haram din Borders there are certain parts of borders are often now eligible to access, especially behind the hill, the mountain. Ya ce har yanzu muna fuskantar wasu matsaloli wanda ya sakan babu dama mutanen da suke karamar hukumar goza da tsallaka zuwa bayan dutsen da ake kira Mandara mountain don har yanzu waɗannan mahara na ta tafka aika aikan da suke so a wannan wuri. Ya ce da cewa jami'an tsaro na iyaka nasu kokari amma akwai buƙatar mutane su dinga bada bayanai don ci gaba da taimakawa jami'an sojan da ke yaƙi da 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya